Shekara ishirin gare ni, na san na kamu da cutar ne a shekara goma sha hudu. Ina a ajin CZM. Class de CZM. Yaya aka yi? Wa ya gaya miki? Je ta tombe malad. Na yi rashin lahiya na tsawon sati biyu. An ka kai ni likita, amma a lokacin ba a gaya mini komai ba. Daga baya ne babana ya sanar da ni. Kin san yadda aka yi kika samu wannan cutar? No. mai fara na pas cette maladie là. A'a, iyayena ba su da wannan ciwo Ni ma ban san ba ta yadda na kamu da shi. Ila a cikin ƙarin jinin da an kai min ne. Saboda a lokacin da an ka aihe ni, ina da wata shida na yi rashin lahiya, an ka ƙara mini jini. Ni an aihe ni ne a bakwani. amma iyayena ba su da shi. A cikin dangi na ma ba wanda da shi. Dalla fami na. Tun daga wannan lokacin yaya kika tsinci kanki wallahi ma shi min fayi mai sisi dai wallahi ni na so ma in kashe kaina saboda wannan dan na ki yarda da shi ma'aifiyata ita take kwantar min da hankali tana bani karfin gwiwa dan in ci gaba ita kadai ke ta sani sai ma'aifina sai ni bayan shi ba wanda ya sani la mun personne d'autre yanzu kina ɗaukan magani yaya ake ciki? Ina ɗaukan magunguna, ana bani magunguna na wata uku sai in koma. In sun ƙare, ana ƙara mini wa'ansu. Yanzu dai alhamdulillahi, in ina shan magungunan nan bani rashin lahiya. Ya kike tafiyar da rayuwarki da sauran mutane? Ya kike kula da kanki? Eh, an bani shawara, ina rayuwa ne kamar kowa, ina ƙaurace ma shi makaina. Shin an haɗa ki da wasu tsaranki da ke ɗauke da wannan cutar ko kin taɓa haɗuwa da masu ɗauke da cutar? A da, a A da, a'a, amma a wanga shekara, kawuna ya haɗa ni da wasu masu shekaruna. Domin Shin wannan haɗuwar ta ƙara miki kuzari? eh tunda na san da ba ni kaɗai ke ba. Ba Marcel. Yaya ne hulɗar ku take? Kan me kuke tattaunawa? Fule mun. Yanzu mun ga juna dai ne, amma nan ga zuwa gaba komai zai zo daidai. Ne je sais que dans le futur, ça ira.